anilla'inin rajim bismillahir rahmanir rahim jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu sunana mala abubakar mai godiya wanda kuka fi sani da dakta mai godiya to a yau insha allahu rabbi za mu ci gaba daga inda muka tsaya a kan matsaloli da suke damun al'umma domin hadafin daman wayar da kai mutum ya fahimci larurar shi gudun kar aje kai magani daban cuta daban To wannan ya sa Malam Abubakar na ɗauki nauyin kawo muku wa'annan shiri a wannan channel na mai godiya online TV da yake wayar da kai abubuwan da ke inganta rayuwa da addini. So alhamdulillah Ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladan wannan aiki ya sanya mana shi a mizanin mu ranar gobe kiyama. To jama'a a yau akwai wata matsala da take damun al'umma wanda an kasa gane ya lamarin yake. Wannan matsalar ita ce matsala na ’ya'ya maza ko kuma ƙarfin maza, shin dattijo ne, matashi ne kai, ah, tuzuru ne kai, kana da aure wanda ba shi da aure, to ya kamata ku san lafiyarku. Ga kuma masu aure su fahimci shin wani irin dogon zango mutum ya kamata ya kai ga matarsa, ga iyalinsa. To wannan wata matsala ce da take ciwo mutane tuwo a ƙwarya. to alhamdulillah a ƙarƙashin wannan akwai matsaloli da dama da suke damun 'ya'ya maza ko kuma akwai waɗanda rashin sani ba su san ya za a yi su daɗe ba a ɓangaren iyali akwai kuma waɗanda suke tunanin a'a a daɗe shi ne biyan bukata ko kuma a yi awa ɗaya a yi kaza a yi kaza wannan ba daidai ba ne so ƙarƙashin haka ina so in wayar da kai ga da suke neman maganin zazzagowan gaba a ce sai an zazzago ko sai ta kai inci yadda kake so mutum ya ta magani a ta yaudaransa jama'a wallahi kuskure ne domin ba za a ce babu maganin zazzagowan gaba amma ba yadda kake tunani ba ubangiji allah maɗaukakin sarki ya tsara halittarsa kowanne wani dogo ne wani gajere ne wani matsakaici ne kuma wallahi ba za ka canza wannan halitta da Allah ya yi maka ita ba yanzu in baka misali kamar ɗan yatsanka ne wannan da Allah ya daidaita shi kuma sai ka ce a'a sai ka ƙara shi ya wuce misali to kaga za a je a cutu ko kuma za a samu sai ka ƙara tsayi fiye da ƙa'ida to a ƙarƙashin haka nake so in wayar da kai akwai wanda kuma za a ce ai gaban ya zazzago to daman can gaban dogo ne sai dai wasu matsaloli kamar irin illar su sanyi sanyin mara da yake rike jijiyoyi ya tamike gaban ta yi kankane to in aka sha maganin sanyi mai kyau sai a ga gaban ya zazzago ma'ana ya saki to daman can haka halittar ka take wata larura ta sa ta dakushe gaban amma ƙarƙashin haka ka canza halittar da Allah ya ma kuskure ne don haka kada a je a yi ta shayen magunguna har a zo a jiwa koda ko a jiwa hanta da shaye neman cewa sai ka zazzago gaba kuma ka illata kanka da kanka baka sani ba wannan na ce zan wayar da kai a takaice kenan duk da shi ma maudu'i ne mai zaman kansa za mu zo mu yi bayani so a ƙarƙashin dogon zango na ɗa namiji to shin wani irin lokaci ya kamata namiji ya kai to alhamdulillah akwai kuma wanda zai ta shan maganin sanyin da ya gaji baya dogon zango to jama'a a ƙarƙashin haka akwai idan mutum ya yi fama da istimna'i a baya wanda shi istimna'i babban matsalar da yake sawa shine daman burin mai istimna'i shine gamsar da kansa da kansa duk yayin da ya fara istimna'i ko wasa da gabansa kawai burinsa ya kawo to in mutum ya saba da haka karkashin haka da ya yi aure da ya sadu da mace ko ya taba mace to ba zai dogon zango ba ƙilloli a ƙasan haka akwai wanda shi kuma yana da ruwan maniyi da yawa ruwa ya yi yawa a jikinsa to shi ma ba zai iya dogon zango ba saboda da ya zuwan ruwan da yawa a jikinsa da ya fara sai ruwa ya taho haka kuma akwai wanda jini ya yi masa yawa a jiki shi ma idan jini ya yi ma yawa a jiki sai ka yi ta shan maganin sanyi maganin dadewa ko na bature ne sai ka ga kana dai still kawowa to karkashin haka za a je a nemi ma'abota abun ko a je asibiti domin rage jini don mun samu nan kes mun treatin wasu a ta ba magani sai ka ji sun ce har yanzu ba sa iya dogon zango to ƙarƙashin haka muka yi bincike sai muka gane muka ce to aje a rage jini bayan gwaji kuma an tabbatar wa'inda aka rage musu sai kaga kuma suna iya dadewa haka kuma wa'inda mani ya yi musu yawa a jikinsu ruwa ya yi yawa za su yi ta shan magani ba zai musu ba su kuma za su takaita cin abincin da suke sa yawan ruwan mani za su takaita shan madara da su takaita kuma abubuwa na fruit haka ma'ana fruit a 'ya'yan itacuwa da suke ƙara ruwan mani mutum sai ya takaita domin ya samu ya dinga biyan bukata shin akwai kuma waɗanda suke su kuma Uh, in sun yi istimna'i a baya mun yi bayanin su cewa ba sa iya daɗiya saboda sun sabarwa da kansu kawai kawowa ne sannan kuma akwai waɗanda daga kwakwalwa ne to bari in gaya ma dan uwa dogon zango yana daga cikin bangaren contribution da kwakwalwa ke badawa idan yanzu za ka fara saduwa ka dinga yawan jan lumfashi ka sanya wannan dadin to da wuri za ka kawo to duka wannan abubuwa ne da ya kamata ku sani ba wai ku je ku yi ta shaye-shayen magunguna ba ko a ta yaudaran ku a ta baku maganin sanyi wanda ba a fahimci larura ba kar ka kuskura ka sha magani baka san me zai maka ba sannan karka yadda a baka magani daban cuta daban har idan wannan wayar da kan da muke idan har likitan ya san abin da yake ko mai maganin ka kokarin jin shi da dogon magana domin ka fahimci shin ya ma fahimci larurar ka domin kar ya baka ba kar ya bada magani kuma daban cuta daban kamar yadda mun samu wasu matsaloli wani matsala na iska ne aka je aka yi ta bada maganin sanyi kuma karshe mutane sun kashe kuɗaɗe maƙudai kuma ba samu biyan bukata ba Karshe sun samu eh, raunin gwiwa akan ci gaba da magani to kun ga wannan kun je kun yi magani daban ne cuta daban to a nan kuma abin da muke so mu ƙara wayar da kai yanayin dogon zango da ya kamata wani yana tunanin sai ya yi awa ko minti talatin a kan mace shine ya biya eh, shine ya cika kaɗa namiji wallahi ba haka bari za ka iya biyan buƙatar ka kuma ka biya wa matarka buƙata a cikin minti goma karanci kenan ko minti sha biyar to ba rauni ba ne wani ma a cikin minti biyar ko minti shida to ba rauni ba ne ya danganta da yanayin ɗabi'ar jikinka da kuma ɗabi'ar ita matan da ake biyan bukata wata matan ba ta da saurin kawowa sai an ɗau dogon zango to wannan ba wai ana so kawai da an zo bane a faɗa musu akan so a yi dogon wasa sosai a tabbatar da sha'awar ta motsa kusa sai ka ga in an zo za a biya mata bukata kai ma ka biya taka bukatar domin ya zo kusa idan kuka ɗau dogon wasa za ka ga kusan anan ne daɗin yake da yayin da kuma mutum zai ji zuwan kai ya zo masa to kaga kenan shi saduwa wata gona ce mai zaman kanta wani ilimi ne wani maudu'i ne mai faɗi amma insha Allahu rabi lokaci lokaci za mu dinga tsakuro muku domin ma ku fahimci abin kamar aure ne mutum sai ya tashi ya aure bai san shika-shikan auren ba bai san farillansu bai san sunnonin auren ba sai ka ga ana ta me za a yi ka ga ɓanna ta afku sai ka ga ana ta samun rashin fahimta to wannan ya sa muka ce lallai wannan abu ne mai zaman kanshi da mutum yadda zai gane ba wai sai ka yi awa ɗaya ba kai idan ka ga kana awa ma baka kawo ba to cikin biyu ɗaya ko ka cutar da ita ko ka cutar da kanka yawwa domin shi idan ka kula lokacin da ake ta yi din nan to akwai ruwa na ni'ima da yake saukowa da ake jika juna yadda ba za ta ji zafi ba kuma za a samu a gamsar da kai da kai idan ka ga wani lokacin mutum yana ma dogon zango bai kawo ba to akwai wani abu illa a idan da zai ma magana a lokacin da yake ta wannan dogon aikin to ba ta da ni'ima to idan kuma ba ni'ima ba jin daɗi ba shauƙi mutum ba zai kawo ba don allah a kiyayi yi magani daban cuta daban wannan ya sa na ɗan tsakuro muku akwai magani da mafita da za mu ba ku amma ku bibiye mu a cikin bidiyo na gaba da za mu yi akan wannan matsala da kuma maganin wannan da yadda kuma za a yi a gamsar da mata da irin yadda za ka yi salo da za ka gamsar da matarka cikin hanya mafi sauki daga naku Dr. Abubakar mai godiya nake ce da ku ku huta lafiya sai kun ji mu a karo na gaba wasu sun tambayi adres ko kuma gari to Malam Abubakar yana garin Kaduna a tudun wada ko kuma ofis da yake tudun nufawa kusa da Cases New Bida Road kenan kusa da masallacin yarabawa ko kuma za a iya samun mu a ofis ɗinmu babba da yake tudun wada ibrahim tawurat kusa da masallacin yan lilo wannan guri biyu in dai ka zo garin kaduna za ka samu malam abubakar ko kuma ka tambayi ma a masu magunguna ka ce kana son duk wanda yake harakan magani yana sai da islamic insha allahu rabbi zai ka tambaye shi dr mai godiya insha allahu rabbi zai iya directing ɗinka inda za ka same mu insha allahu ni ba boyayye ba ne sannan 'yan uwa da suke nesa kasashen duniya muna dai ƙara ba su haƙuri da sanar da su albishirin cewa magunguna zai isa gare su duk lokacin da suke bukata kuma a yi ƙoƙarin subscribing a wannan channel na mai godiya online tv wannan tasha ce ta mai godiya da take wayar da kai akan abubuwan da ke damun al'umma kuma na ɗauke shi sadakatul jariya ga mahaifiyana ubangiji allah ya kai mata ladan kuma ya haskaka kabarinta da sauran 'yan uwa musulmi na duniya baki ɗaya wanda suka yi imani ga allah da manzonsa jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu eh, ina muku fatan alkhairi sai kun ji mu a karo na gaba insha allahu rabbi